jini. jini, eh, eh, eh, haduwar jini. Kin fi so mu zauna a cikin gidan nan mu rika gwada tsaho da ku ko? Gaba ɗayan ku kun fi ni tsaho kuna yawo zangan-zangan. To ina son tsakar gidana, ina son in sake da mijina don haka ni ma ya matsa ba ni wuri. Kowace ta tafi gidan nata mijin in tana da zuciya. Ana mutunci. to amma salamu to zuwa ne mu yi magana da ke? to ina jinki gaskiya abin da yaya haris ke baya kyautawa tsakani da Allah ya zauna yana gaya wa yayansa magana kamar ba wansa ba ke kuma ke kike tare masa faɗa kin zama lauyarsa ko hakkin isa ki tare masa faɗa to ai wannan hajiya rashin kunya ne ya zai dinga kallon sa yana cewa wani wani baya da aikin yi ai duk wanda ya karatu an san cewa wata rana sai ya samu aiki haka fa wato ke kenan kin zo ke ce lauyarsa ke kike tare masa faɗa aikin ne da shi to to gaskiya in dai zai ci gaba da irin wannan ko to ni da shi a cikin gidan nan zamu hau sama mu faɗo ku hau sama ku faɗo yanzu ke karfin karfin ku ɗaya ne da shi in ya kama ki ba kare ya yaki ma zai yi ba wallahi sai ɓaɓɓalla min ke in gaya miki ke kallon ki nake kar da idan nan nawa saboda na san inda kika dosa baki isa kuma ki haɗa da ƴaƴana ba wallahi baki isa ba ki jin gaya miki kuma duk wani kwana-kwana da kike wani zagai-zagai da kike na sani na san inda kika dosa mara kunya fitsararriya kawai ki tare shi din ki ce za ku hausa rimin ku faɗo ki gani ki ga abin da zai faru da ke ka ji min yarinya da Allah tashi kin bani guri kin tashi kin bani guri ko kuwa ni da ma wallahi ta nake ma wani magana arziki kika zo min da ita ashe wannan magana banza magana kika zo min da ita to wannan din ba ta arziki ba ce ye kin ji yarinya dan Allah lalle wannan yarinya ta ci kai dole a duba ki mara kunya ja'ira ha ke ki ji yarinya dan Allah da aiki Wayensa wale ne? Ah. Kai malam, lafiya? Ya kawai daga buɗe maka ƙofa za ka bi ka shigo cikin eh, gidan mutane. Haka ake yi? A'a, yau na ga tashin hankali. Malam wa ka sani a gidan nan? Ke ce mana, ke na sani. <laughs> Ni kuma? Kwarai da gaske. A ina ka sani yaushe ka taɓa gani na? Ke baki san Alhaji Haris ba? Alhaji Harisu? Kwarai da gaske. <laughs> Ka yi haƙuri wallahi ban sani ba ne. Ya kake? Lafiya Ya al'amura ya harkoki. Allah sarki sannu da zuwa. Yawwa. sannu. Amma sai dai kuma ka shigin biyar ta gabata nan. Amma kaka damu zan kira ta yanzu nan zan kira ta kaka damu ba ni minti biyar. Minti biyar za ka bani. Ah, An ko a gida. An gwanna na Hello, Auntie Zara. Kina ina ne? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ah, gani. Ga ma gindiyar ta ƙara so. An ji Zara. Oh, ya da wani. sannu. An ji Zara. Ki gaishe shi mana. Na wani. Lafiya lau. Sannu. sannu. Ina alaikum salam. An dace ko? Ina ku aka dace hajiya. Don wulakanci da rashin mutunci mutanen nan su fa suka ce ba za su yi daukan aikin nan. Kuma duk wani abu da ake da bukata na takardu me ban yi ba. Tun yaushe nake karatu. Shekaru na duk na bata su a karatu kuma in zo don wulakanci sai wani ni ma yake ma ya dinga yi min fada ma. To ba zai maka fada ba? Yaushe ka je? Na ce yaushe ka tashi ka je? Kai fa kake nema a gurin su. ba su suke nema a gunka ba ka kwanta nan kana ta bacci in a ce sai da na buga maka kofa ma tukunna ka tashi ka makara ka kasa tashi ka je kai kai abin da ya kamata ka yi ka kwanta kawai kana ta dan bacci sai da ka gaba baccin ka yi shekasa sana zaka ce zaka je neman aiki haka ake yi kuma sai su jira ka ya to ni abin da nake so da kai shawarar da zan baka ɗaya gara ka kama sana'a in aikin gwamnati bai samu ba nemi dan uwanka ci dan kasuwa ne ya taimaka maka ya koya maka sana'a ka dinga bin shi kasuwa amma ka zauna ka kasa barkata komai sai kana zaune sai dai kawai ka tashi kai ne da littafi kai kenan kana haba ka san abin da kake yi ka gani gashi na dan uwanka yanzu ya tafi neman aure kai na so a ce kai ne ka abin nan ka je nema din amma baka je ba ka kasa yi kuma aikin ya ƙi samuwa. Da wuri ba ake kama fara ba su ta in rana ta tashi suke Haka ake yi. Ka zo kana an cin magani kana fushi. Ha, kan da dawowa. <laughs> Yawwa. An dace kenan ka ganta ko? Na ganta hajiya. Ai na san za ka so ta. Yarinya ce kyakkyawa ga su ladabi. ta yi. Yawwa, ai na san za ta yi shi sa ne maka wannan zaɓin. amma gaskiya ni hajiya karaman na fi so kai kai a ɗaya dona da naka me kake nufi da karama fi so ya na ce a ɗaya dona da naka ka ce karama kake so kamar me kaga ka kiyaye ni kan wata ta ba saboda gaskiya hajiya ita ce nake ganin za a fi samun duk abin da nake bukata a wajenta. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da waccan ɗin. Duk uwa ɗaya ce ta haife su. abinda wannan za ta yi maka wannan ma shi za ta yi maka ya za ka mai da ni tsohuwar banza ku mai da ni wata bican iya to wallahi ba ku isa ba ka ji na gaya maka zaɓin nan ya riga ya zaɓi kuma na zaɓa maka kuma ta zauna ni dai wallahi ku kiyaye ni ba za ku mai da ni wata jula jula tsohuwa ba ka ji na gaya maka ku mai da ni wata mai magana biyu to ƙarya ku ku ta sha ƙarya da ni kuke magana za ku zo ku same ni ni dan ku bar ganin mahaifinku ya rasu kuna ganin kamar ba wani namiji a tsaye ni din nan tafkan namiji nake nima a tsaye nake kam ba ku isa ba ku juya ni yadda kuke so sai dai juya ku ehe an gama haɗuwar jini eh, eh, eh, haɗuwar jini ah, haɗuwar jini Eh, eh, eh. Ah. Ya kamata cika wannan a cikin Ka bar wa Allah komai shi yake yi. Ta yare na ba zai ɓaci ba. Ko ina na yi laifi kenan. Ni gaba ɗaya ina cikin damuwa. Banda kowa. Yau a gidan na ai kowa a cikin damuwa yake. A'a, ni ne dai nake cikin bacin rai da damuwa. Amma me damu kowa? A'a, Hajiya ma na ganta a cikin damuwa saboda na wuce ta tana ta faɗa. Hankalinta gaba ɗaya a tashi. To me faru? Gaskiya abin da ya hada sai ke baya kyautawa. A ce don Allah ya maka wani arziki shi kenan sai ya kasance kowa za ka iya taka kana jijji da kai kana ɗagawa? Um, ne neman auren da ne da aka ce je ne. Ya je ya gani ya dawo yana cewa bata mayar ba. hajiya ran ta yi mugun ɓaci kuma ta nemar faɗa har kawai ya kama tashi ya tafiyar sai ya bata a wurin. Yanzu yana ina? Ya fita. Ya ki ɗaukan wayata. amma in dai ba duniya ya bari ba dole na san san inda yake a'a to sai in bari kuma muna na mahaifiyata ba haka bane girma a matsayinka na babba idan har ya kasance ya kauce hanya to kai ne ya kamata ka kama hannunsa ka ɗora shi akan hanya ba wai kai ma ka hau fushi ba to idan ka yi fushi ya yi fushi mai gari kuma zai waya. nagode Wallahi umma na gaji sosai fa. Ke nake saurari har yanzu baki ce mu komai ba. To umma me zan ce? A'a ba kun haɗu da shi ba? Kin gan shi ya ganki. Hmm? Rai ya ga rai, zuciya ta ga zuciya. Shine amsar da nake bukatar miki. ma ni dai na gan shi. kuma ya gani abin kuma da ke cikin zuciyarsa wallahi ban sani ba haka ne am to ke menene a take zuciya ai take zuciya ita nake bukata kin san dai ba zan miki abin da ba kya so ba amma umma kin san ni dai umarnin ku nake bi duk abin da kika ce min haka zan aiwatar da shi ba ni da wani zabi bayan naku, ku. ne zuwa na duniya. Na tabbatar duk abin da kuka saba min ba zai taba cutar da ni ba. Fata na ni dai. Wannan ya zama mana alkhairi baki ɗaya. Gaskiya ne wannan. Dama na yi tsammanin haka da gare ki. Tunda ba mu taɓa ce miki ga inda zaki je kika ce mana a'a nan zaki ba. Ah, hakki ne naki. Dole a baki a ji ra'ayinki. yanzu fa abin da zan ce dai in ce Allah ya miki albarka amin ya Allah Allah ya sa yin na Allah ne amin Allah kuma ya sa a yi da mu <laughs> to umma kun ci abinci mun ci abinci na ki ma yana nan a kicin to shi <laughs> magana ta gaskiya ka san ni ba shiga harkokin ka nake ba amma akan wannan lamarin dole maka magana saboda mahaifiyata to yaya na ga abin nan ra'ayina ne ko to saboda haka abin da nake so shi abin ne yi tun da ra'ayina ne kuma shi na ga ya dace da ni kawai shi ne magana abin ne yi abin da nake so kawai ba magana ra'ayi ake ba mahaifiyar maranta ya ɓaci akan abin da ka zo da shi saboda ita ga abin da ta zo maka zaɓi kuma kana nema ka kaskanta ta ka sa a raina ta yaya abin nan fa ne zan yi da kaina babu wanda zai yi min babu kuma wanda zai kama wata gudunmawarsa ko da di eh, sile ne a cikin saugan ni na ga zan yi ni zan haɗa komai na in yi ka gani da wanne yace zai maka dama zai maka illan tsandan zaka je ka je ka nemo mata ka je ka nemo ba duk kono zaka je ka kashe ai ba ce aka zai maka ba amma uwa uwar ce ba mahaifiyarka ba ce kai kadai ba zai yiwu ka zo ka sa mata bacin rai a gurin wani ciwon zai same ta ba ita kadai ta rage mana saboda haka tun daga abin da take so ka je ka hakura kuma ta haka ba za ka samu ba dan kana da kuɗi mai kuɗin ka za su tsinana maka in ka rasa hajiya ka isa ka samu madadinta ka je ka lallaba ta wataƙila ka samu abin cikin sauƙi amma a haka dai ba za ka samu abin da kake ba saboda ranta ya riga ya ɓaci ka duba da dishashin irin da halitta amma ta gano cewar akwai matsalar ran hajiya ya ɓaci ta zo take gaya mu kai ka kasa ganewa tana mahaifiyar ka wani ne zai maka tunani gaskiya da sake saboda ba zai yiwu ba ba zan bar ka ba gurin ka je ka zama matsala muna zaune lafiya da mahaifiyar mu ka zo ka zama abin da zamu zo mu shiga damuwa rage naka shikenan bari in je in same ta ah. Zara, lafiya na ganki kin yi wani haka? Kin yi shuru? Ni ba ma wannan ba, gaya min. Wannan saurayin da ya zo ɗazorinki, ya haɗu ko? Wallahi ya haɗu. Na san dai kina son shi, ko baki faɗa mun ba ba za ki min ƙarya ba, na san kina son shi. Hmm. Ina ganin kin manta. Na gaya miki. Sai dai in ƙara tunatar da ke. tun da nake a duniyar nan ban taɓa jin zuciyata tana son wani ba ban taɓa jin wani ya kwanta min a rai ba amma tun da zaɓin iyaye ne ya yi min dole na bi ko ina so ko ba na so kinga wannan koda ba ba zaɓin iyaye ba wannan mutumin ya zo ya ce yana son ki ya kamata ki sauri ki gub da shi kin gan shi kuwa ga nan ɗin shi ya yi min ne kaman kalan ina masu ɗaga ƙarfin nan wallahi wannan mutumin fa ba abin da ba zai iya miki ba ni in na samu irin shi bari kawai amma haɗuwa dai ya haɗu don shi haka ina baki shawara ki so shi ko da ɗan askirin ni na rinƙa sha na rinƙa bin ko ina selfie ɗina yanzu shikenan TikTok zan yi. Ko in haɗa da ke ne? Ina ne ina TikTok. TikTok ai sai ku. Allah sarki baki san daɗin rayuwa ba rayuwa sai da TikTok. Hmm. Ke baki san daɗin TikTok ba. Rayuwa sai da TikTok. Yanzu nan zaki ga na tura musu na samu followers. Let me see you. Oh, lo, lo, lo. Let me see you. na gode da gudunmaki, domin hakan ya kawo mafita sosai ba komai ayyuka kai ne ba zan so abin da zai bata maka rai ko kuma ya tafi ba saboda na san tana da tasiri a ka gaskiya ne na gode sosai kawai dai yanzu damuwa ta guda ɗaya shine na wannan rashin aikin da baka da shi haka ne magana aiki babu barazana ce a tattare da rayuwata domin babu ta yanda za a sha wahalar karatu kuma na tafi wata sana'a ta daban ba tare da na ci gajiyar karatu na da ne na amma wannan kamar shi ne zai katse ku akan maganar auren ka kamar yadda na ji hajiya tana ba hajiya kare ba ni ma tunani na kenan ba ta yadda za a je neman auren 'yar mutane ba ni da abin yi. to ya za ka fita bayan ni na san ka na san cewa kuma sana'an zai zo da haka ai gani ba sai ka ji waje ba kuma kamar yadda na ga hajiya ta damu ne yadda take son ta samu wacce za ku aura domin ta dinga tallafa mata wajen girke-girke ki dai bar wannan magana in kina magana wai zaki rage hajiya aiki na girki ko na abu ke da ku kunu biki iya ba ta ya za a ce a aure ki saboda hajiya ta samu sassaucin abu al'amari cikin gida kuma ka yadda da abin da shi kenan kin taba yi ne na gani ban taba gani ba to kuma shi kenan sun ce maka bazan koya ba a to sai ki bari sai kin koya tukuna amma dai yanzu ba da mija to zan je in girka ka gani ki dai ki zaman ki a matsayin ki na kanwa wannan wani abu ne daban to yayi kyau Allah ya bani saki mafi alkhairi da kika yi da suna ko da san na aure ki kin san fa abin nan ba zai yiwu ba sai idan iyayena sun yarda kuma kin san alaƙar da ke tsakanin mahaifiyata da mahaifiyar saboda haka ni ba ni da zaɓi ni bukata ta hajiya ko ta samu farin ciki za ta iya mun dole akan komai kuma zan bi ta na san zan dace to saboda haka dai Allah ne za a bar abin da ya fara kai Na za ka zauna a ƙasa ga guri ka zauna mana. Hajiya ina daga ƙasa. Ina yi. Lafiya lau ina gajiya. Da fatan ne kina lafiya. Lafiya ƙalau. Alhamdulillah. Um, Hajiya ba na abu bane. Zuwa na yi in baki haƙuri, game da abin da ya faru. Na ga kamar ranki ya ɓaci. Ni kuma a gaskiya ba na so in tafi in barki cikin ɓacin rai. shi yasa na ga ya kamata in zo in zauna mu baki hakuri hajiya ai dole raina ya ɓaci dole ma raina ya ɓaci saboda ni abin na hango ba shi ka hango min ba fi sabilillahi yaya zan yi magana a ce min ba haka ba ga abin aka je aka yi magana kame da ni wata karamar mutum hmm? amma dai hajiya ni abin na gani auren nan kin nema min shi ne kan kina so ki ga walwala ta, ko ba haka bane tunda kin san ni mutum ne mai son wasa da walwala da nishaɗi to gaskiya ni kuma da na je sai na ga ƙarama ita ce ta dacewa da ni ita ce tafi kwanta mu kuma na ga hajiya abin nan ai ɗaya ne tunda dai dukan su biyu ɗin 'ya'yan mutum ɗaya ne kin ga ko yaya aka auri guda ɗaya daga ciki hajiya ai naga an rage musu ko ba haka bane ai shi sa ko abin da babba ya hango ko yara ba ku hango shi duk iyaye abinda da za su yi muku zaɓi ba shi kuke so ba zaɓin kanku kawai kuke so ku yi ba kwa duba cewa iyayen nan namu me suka hango suka ce mana ga abin da suke so a yi a'a ba kwa yin wannan kawai sai ku ɗauka ku yi abin da ranku yake so ko kuma ka san ni dai ba zan taka kafa ta yanzu a yadda aka yi maganan nan ga babba za a aura yanzu kuma tashin koma in ce musu a'a mun fa canza karama za mu koma haba dan Allah ai girma na bai ce haka ba hajiya to ni yanzu abin da nake nema a wajenki ina neman alfarma guda ɗaya to ina so a bani dama in je da kaina in je in same su in yi musu bayani in ce musu wannan abin fa da ka ni ne ba wai da kake bace ni ne nake son hakan sai in je in yi musu bayani da kaina kai ka sani wannan in zaka je kai in zaka iya zuwa sai ka tashi ka je ni ba ruwa na amma ni dai ba za ni ba yawwa sai ka je ka same su yadda duk kuka kuma kuka sani to shikenan amma dai kin huce ko hajiya mm, na huce na huce babu komai to godiya nake hajiyar mu <laughs>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 jini haɗuwar jini haɗuwar jini eh, eh, eh, haɗuwar jini ah,